Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro Assalamu alaikum Sarfil Hashin Gumen ne tare Muhammad Hafiz Baballa da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirin na hantsi. a yau ranar Juma'a biyar ga watan Agusta na shekarar 2022. A cikin shirin za ku ji cewa wata kungiya mai zaman kanta ta bullo da wata hanyar samawa almajirai hanyar dogaro da kai. Haka kuma za ku ji cewa hukumomi a ƙasar Kamaru sun ɗau matakin rufe wasu wuraren haƙan ma'adanai saboda yawan samun asarar rayuka. Sai kuma shirin yanayi da muhalli wanda Aisha Ma'az ta shirya kuma za ta gabatar. amma yanzu sai a gyara zama a fara sauraron kashi na farko na labaran duniya. Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Sakatare janar na kungiyar kawancen tsaro ta NATO Jens Stoltenberg ya faɗa jiya Alhamis cewa kawancen sojojin ƙasashen yammacin duniya da rundunar haɗin gwiwa na taimakawa Ukraine a yakin da take yi da mamayar Rasha da kuma hana rikicin yaduwa zuwa yaƙi tsakanin rasha da neto da yake magana a wani sansanin bazara a ƙasarsa ta norway stoltenberg ya ce neto na da alhakin da ya rataya a wuyanta na taimakawa wikiran da al'ummar ukraine waɗanda aka yi wa yakin ta'addanci muna ganin laifukan yaƙi har hare kan fararen hula da kuma barna da ba a taɓa gani ba tun bayan yakin duniya na biyu in ji stoltenberg a cewar sanarwar da neto ta fitar a jawabinsa da aka shirya Stoltenberg ya ce duniya za ta kasance wuri mafi haɗari idan shugaban Rasha Vladimir Putin ya samu abin da yake so ta hanyar amfani da karfin soji. Ya ce idan Rasha ta yi nasarar wannan yaki zai samu tabbacin cewa tashin hankali yana aiki sannan wasu ƙasashe makwabta na iya zama na gaba. A jiya Alhamis ƙasar Sin ta harba makamai masu linzami sha ɗaya cikin ruwan da ke kewayen yankin Taiwan a cewar hukumomin Taiwan kwana guda bayan da shugabar majalisar wakilan amurka nancy pelosi ta kammala ziyarar da ta fusa ta beijing ma'aikatar tsaron taiwan ta faɗa cewa sojojin ƙasar sin sun harba makamai masu linzami kirar dongpeng a cikin ruwa da ke kusa da gabar tekun taiwan na gabashi kudanci da kuma arewaci a wasu jerin gwanan jiragen sama da yammacin jiya alhamis da farko sin ta ce atisayin sojin na kai farmaki zai shafi yankuna shida da ke kusa da taiwan kuma za a kai har ranar lahadi mai zuwa ana yi sai dai kuma atisayin da aka yi jiya alhamis an tsawaita shi zuwa shiya ta bakwai inda atisayin zai ɗauki tsawon yini guda a cewar jami'an taiwan kafofin yada labarai da ke ƙarƙashin gwamnatin sin sun ce gwaje-gwajen sun hada da harba makaman roka masu cin dogon zango da kuma makamai masu linzami rahotanni sun ce an samu sakamakon da ake sa rai ba tare da yin ƙarin haske ba hotunan bidiyo a shafukan sada zumunta na kasar sin sun nuna yadda ake harba makamai masu linzami daga fintan a lardin fujian na gabashin kasar sin mita zara kilomita 125 daga taiwan jiya alhamis gwamnatin taliban a afghanistan ta yi kirarin cewa ba ta da masaniya cewa shugaban kungiyar alkaida ayman al-zawahiri yana zaune a kabul tare da gargaɗin sakamakon da zai biyo baya da ba a bayyana ba don amurka take ta ikon yankin afghanistan a nan gaba sanarwa a hukumance a harshen kasar da na ingilishi ta zo ne kwanaki kaɗan bayan wani harin jirgin sama na amurka ya kashe mutum da ake neman ruwa a jallo da ya kitsa hare-haren ta'addanci a wata unguwa masu hali da ke tsakiyar babban birnin kasar afghanistan shugaban amurka joe biden ya tabbatar da kisan aljawahiri da yammacin ranar litinin din masarautar musuluncin ta afghanistan ba ta da wani bayani game da isowar aiman aljawahiri da kuma zama a kabul an ji sanarwar ta taliban ta hanyar amfani da sunan gwamnatin kungiyar a hukumanci. Shugabannin Taliban sun ba da umarnin gudanar da cikakken bincike kan bangarori daban-daban na lamarin a cewar sanarwar. In an jima kaɗan za mu muku sauran labaran duniya, amma kafin nan za mu leƙa Najeriya, inda wata ƙungiya mai zaman kanta da ke da muradin tallafawa almajirai ta ɓullo da wata hanyar samawa almajiran hanyar dogaro da kai Nasira da Melikaya na ɗauke da ƙarin bayani. Shugabannin kungiyar dai da ke aiki da malaman tsangaya kai tsaye don cin ko almajiran za su amfana da koyon sana'a da kayan aiki na karfafa kamfen din gwamnatoci a dukkan matakai su shigo don daukar nauyin karatun tsangaya ta hanyar kula da walwalar almajirai. barista ibrahim khalil ya ce sun jawo abota sana'o'i daban-daban don su horar da almajiran koyon wani aiki da hakan zai rage shiga gidaje ko yawon bara malaman tsangaya suna da mutane ne waɗanda suke son ci gaba duk abin da ka kawo musu wanda suka san na ci gaba ne wallahi za a ga suna shirye da su karɓe shi amma matsalan da suke samu shine duk lokacin da aka yi yunkuri ko aka ce gwamnati ta yi yunkuri za a taimaka ko kuma aka samu wasu ƙungiyoyi za su taimaka musu sai ka ga abin bai tabbata duk yunkurin da ake kullum sai ga an ce yau za a yi musu wani abu sai ka ji shiru gobe za a musu wani abu sai ka ji shiru amma wallahi in ka ga kungiyoyi kala kala da malaman nan da suke da su sai abin ya baka mamaki kuma duk wanda ya kafa kungiya ya kafa kungiya ne dai ya taimaki kanshi ya taimaki al'umma to amma ba samun goyon baya ba samun taimako da gwamnati gwamnati ma tana ganin kokari take tana ganin za ta iya rushe almajirshi almajirshi kuma ba zai rushe ba za ka iya rushe bara amma ba za ka iya hana karatun qur'ani ba abinda ko ba za ka iya hana shi ba dole ka zo ka duba ka gaya za a yi ka gyara shi don a tafi tare. Wani gidan gwamnan Kebbi ya ji Aishatu Atiku ba gudu wacce ta karbi lambar yabo daga kungiyar ta AFTA ta buƙaci dukkan masu sukuni su dawa akalla yaro ko almajiri marar galiwo ɗaya tak su rika tallafa masa har kai karfin da zai iya taimakon kansa. Yadda duk muke gani tunan da muke ciki yanzu bai shafe mu ba ya shafe mu one way or the other. in kai kana ganin ka tsira yayanka ko ƴan uwanka ya shafe ka wannan yaran da muke gani na almajiran nan da muke ganin ba za mu taimaka musu ba to gobe koya muka yi training yayan mu mu muna ganin mun tsira to mu da za su taso su kuma ya za a yi da su wato a da ya nuna ba wai sai mutum ya ɗauki a ci gaba ɗaya ɗaruruwan yara ko duk wata tsangaya ya taimaka ba in ya fara da koda yaro ɗaya ne abun zai iya tasiri kwarai da gaske da in ka taimaka ma wannan yaron duk abin da ya koya idan ya koma tsangayensu shi ma zai koyar ma wannan yaron duk da abta bata gamsu da yawan alkalaman yara masu gararan ba kan titunan arewa sun kai miliyan bakwai a wani lissafin ma ya aka hada da waɗanda ba sa karatu sun kai miliyan goma sha ɗaya ƙungiyar na da yakini in dai aka kula da almajirai al'ummar nan gaba za ta tsira daga kalubalen talauci da rashin tsaro. Nasiru da Malika kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya. a gaida Nasiru Adam Yalika. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Hafiz ya dawo da kashi na biyu na labaran duniya. Wakilai masu shiga tsakani daga kasashen Iran da Amurka da tarayyar Turai sun koma tattaunawa ta tsawon watanni ba kai tsaye ba kan yarjejeniyar nukiliyar Iran da ta shiga mummunan yanayi. haka ma kamar yadda masu sa ido na kasa da kasa suka amince jiya alhamis cewa jamhuriyar musuluncin ta iran ta fara sabon faɗaɗa aikin inganta sinadarin uranium ɗinta kuma tattaunawar biyana da aka kira ba zato ba tsammani a ranar laraba kawai ya nuna cewa ba za ta haɗa da manyan jami'ai daga dukkanin kasashen da suke cikin ainihin yarjejeniyar da iran ta kula da manyan kasashen duniya masu faɗa a ji a shekarar 2015 hakan na zuwa ne a daidai lokacin da jami'an yamma ke nuna rashin jin daɗi na farfaɗo da yarjejeniyar kuma babban jami'in eu ya yi gargaɗin cewa an kare da dukkanin ƙarin kofofin sulhu sakataren lafiya ya faɗa jiya alhamis cewa amurka ta ayyana cutar ƙyan dabbiri a matsayin larurar gaggawa na lafiyar jama'a matakin da ake sa ran zai samar da ƙarin kuɗaɗe da kayan aikin yaƙi da cutar sanarwar ta zo ne yayin da adadin waɗanda suka kamu da cutar ya zarce shida a amurka a ranar laraba kusan dukansu suna cikin maza da suka yi jima'i tare da maza. Sakataren lafiya Zabiya Bechera ya ce da ma labarai cewa mun shirya tsab don ɗaukan mataki na gaba wajen magance wannan kwayar cuta kuma mai kira da kowane ba Amurke da ya ɗauki cutar kyan biri da muhimmanci. Sarawar za ta kuma taimaka wajen inganta samar da bayanan cutar kyan biri in ji daraktar hukumar kula da cututtuka masu yaduwa ta Amurka, Rochelle Waleski, yayin da take magana tare da bishiyarra hukumar lafiya ta duniya da who ta kuma ayyana cutar dabbari a matsayin larurar gaggawa ga jama'a da ke damun duniya matakin da ya kai kololuwa labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To daga Najeriya sai kasar Kamaru inda sakamakon yawan samun asarar rayuka a wuraren aikin haƙar ma'adanan zinare a yankin gabas. Hukumomi sun yanke shawarar rufe wuraren. Ga bashin ladan da ƙarin bayani. Kamfanonin haƙar ma'adanai da ke aiki a wasu ƙananan masana'antu na zinare a wurin haƙar ma'adanai na kambile na uku wani yankin kusa da gundumar baturi a jihar gabas an dakatar da su daga ayyukansu. hakimin kadai jadai yakuba ya sanya hannu akan wata doka a ranar laraba 27 ga watan yuli ta shekarar 2022 inda ya sanar da rufe su dukkan kamfanonin haƙar ma'adanai da ke aiki a kambele an rufe su daga ranar da aka sanya hannu kan wannan doka har zuwa wani sanarwa in ji shi dokar ta samu karba a wurin kungiyoyin fararen hula kamar yadda dr samuel gifo magatakardar wata kungiyar ya ce mun yi farin ciki da wannan dokar ko da yake mun so a dau wannan dokar tun ba a samu mace-mace ba. Ya kara da cewa. Albarkacin wannan dokar za mu ci gaba da taimakawa ma iyalan ma'aikata da suka rasa rayukansu ko suka jikkata a gaban hukuma a sanadiyar wannan aiki. Wannan dokar ta samo asali ne daga mace-mace da aka samu a wannan wurin haƙar ma'adanai. Hakika shugaban wannan sashen ya nuna rashin jin daɗin sake faruwar mace-macen ta hanyar nutsewar ruwa sakamakon rashin rufe ramukan ma'adanai yawan mutuwar mutane ta hanyar zaftarewar ƙasa saboda rashin bin ƙa'idodin ma'adanai da kuma barazanar lalacewar titin ƙasa mai ɗauke da lamba goma. Martial Ngaji, shugaban kungiyar mazauna Kambele na uku ya ce. Rashin kayan aiki irin na zamani na daga cikin abubuwan da suke kawo wannan matsala. 'Yan ƙasar Sin da suke aiki a nan ba su damu da kiyaye tsare rayukanmu ba, ba ruwansu su dai su zo kawai su yi ta haƙan ma'adanai ne kawai. Idan dai ba a manta ba, Daga shekarar 2014 zuwa watan Yuni shekarar 2022, Ƙungiyar Fodayar ta yi rahoton mutuwar mutane 199 da kuma munanan haɗurruka sama da 133 da suka afku a wurare daban-daban na haƙar gwal a yankunan gabashi da kuma adamawar kamaru. Muhammad Bashir Ladan na muryar Amurka daga Yawundi a ƙasar Kamaru. a gai da Bashir Ladan. To kafin mu kai ga shirinmu na gaba a shakata da wannan faifan. A cikin zuwa muku ne kai tsaye daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron ma a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron ma a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a duk lokacin da kuke so za ku iya shafukan mu na yanar gizo ta adireshin mu na voahouse.com da ma shafukan mu na sada zumunta. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba. barka da hantsin wannan rana ta Juma'a mai albarka mai sauraro kuma barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Aisha Mu'azu. mai sauraro ya kasance da shirin da ya gabata mun ji yadda gidauniyar a wifka a jihar kano ta yunkura cikin karamar hukumar nasarawa a birnin kanan daban najeriya domin gano yawan gurɓataccen iskar da ayyukan al'ummar wannan yanki na birnin kano take fitarwa sakamakon yawan al'ummar unguwar inda ta gano wasu mata masu amfani da roba a matsayin makamashin girki wanda masana kamar su daraktan cibiyar binciken yankunan da ke fama da rashin ruwa na jami'ar maiduguri dr muhammad abba jime suke bayyana irin illar da yin amfani amfani da roba yake haifarwa ga lafiyar al'umma ta shi kanshi muhallin wato illoli da shi robobi da suleda ke da shi yana da hatsari sosai a duk inda yake wasu sukan hana amfanin gona ya yi tasiri na biyu kuma yana iya gurbatar ruwan sha daga nan sai kaga an fara samun wasu cututtuka kuma wa uba kamar toshe magudanun ruwa da yakan haddasa ambaliya inda kuma duk ruwa ya taru kwana uku hudu sai kaga sauro ya kinkishe ya fara shiga gidaje ya dabi mutane yakan kawo cututtuka kamar su cizon sauro su typhoid da kuma idan ruwa gurbata har ka gama ana iya samun kansa da su wasu ciwon koda da su ciwon hanta da sauransu so abin gaskiya yana da hatsari sosai kuma dabbobi in sun samu shara duk wani abin da suka samu za su lalume leda an har ko rago ko tinkiya ko akuya ko wani dabba ya haɗe sai ka ga a ciki din sai zanna dabba sai ka ga tana ta ramiya a rasa me ke ta har ta zo ta mutu so gaskiya yana da illoli ta fanni da yawa maganan cewa mata na kona su leda da sauransu wannan yana da kyau in sun tattara din in an yi kuna mai kyau din amma kuma sa kuma shi ma yana da illoli banda shi hayakin leda ko hayakin mota so hayakin itacen wutan nan ma da ake girki da shi ma duka yana da illa akwai wasu da suke da matsalan kaman alaji da sun fara sheka sai ka ga ya zama musu damuwa wasu kuma masu asma da sauransu an kuma masana ta wajen fannin lafiya sun ce itacen wuta idan har mace ta sheka na eh, sa ɗaya ko biyu haka ya kai kwalin sigari illan shi din. A ci gaba da tattaunawa ta da Alawiya Baba Musa shugabar kungiyar Awifka ta ce gwajin da suka yi a wannan unguwar ya nuna cewar al'ummar unguwar da ma matan da suke amfani da ayafa suna cikin hatsari sakamakon yanayin iskar da suke shaka. za ka ga in aka kona wannan ayafar hayakin yana zama baki kirin to da muka je sai muka auna iskar duk gidajen da suke amfani da wannan ayafa sai ya zama na iskar da suke shaka tana dauke da su wa'annan sinadarai masu cutarwa musamman wa'annan greenhouse gases din da suke jawo shi matsalar dumamar yanayi to bayan su kuma still akwai wasu sinadaran da su kuma zaki ga suna cutarwa sosai ga lafiya da jikin dan adam to mun rarraba abin da yake cewa kusaniya wato tambayi. wayoyi kusan guda ashirin a gidaje da yawa a cikin wannan unguwar har muka gano cewa fiye da kaso casa'in na mutanen da suke zama a cikin unguwar suna amfani da ayafa bayan nan da haka sai muka kara samun gidaje da su ma suna amfani da ayafan amma tasu ba irin ta wannan niƙaƙƙiyar roba da leda da aka yi nikawa ba ce ba tasu mulmulalliya ce haka to da muka tambaye su sai suka ce ai akwai mata da su ya zama na su kuma sana'a su ce su suke narka roba ta zama mulmulalliya har ake sai da ita ita ma a matsayin makamashi sai muka kara muka kara sa su can su matar a unguwar suke ba su da nisa sai muka karasa gurin matan nan sai muka ga su kuma suna zuwa yara kanana suna zuwa su samu robobi da ledoji da taya da su takalma duk su kai musu sai su kona su idan suka kona su suka narke sai su dinga kwasar su da zafin su sun narke sai su dinga mulmula su suna tsoma a cikin ruwan sanyi aka tsoma a cikin ruwan sanyi sai su zama kamar karamar bal haka sai a dinga siyarwa uku naira goma sai ake siyarwa da matan unguwa haka su kuma sai suke amfani da ita ta a matsayin makamashi. A wani bangaren kuma, shugaban gidauniyar Panacea Foundation wanda ya zanta da abokin aiki mahmud kwari a jihar kano ya ce ya zuwa yanzu in dasa sama da bishiyoyi dubu goma sha biyu amma sun kuduri niyyar dasa bishiyoyi dubu ɗari kafin karshen damunar bana a cikin wannan damunan allah yadda muna da kuduri na mu dasa bishiya dubu da muna so mu yi shi a ciki da waje na jihar kano allah ya yadda su wannan taron da muka yi na local government inda suke a cikin birnin kano ne don mu wayar da kansu mu kuma nusar da su yadda ake wannan dashen kuma babban abin farin ciki ma shine mun yi niyyar mu shuka bishiya dubu ɗari amma a yanzu haka muna da bishiya dubu ɗari da ashirin a ƙasa wanda federal ministry of environment suka ba mu tasu gudunmawa. wai me ya zabarar da ku game da zancen bishiyoyi nan tunaninmu ne zo ɗaya mutane da dama amma yanzu kamar ni na karanci karatun likita da na san cewa akwai cututtuka da yawa da suke da nasaba da gurɓataccen muhalli na san illoli na ta'azzarar zafi illoli na rashin ingantacciyar iska illoli na rashin abinci mai kyau su abubuwa ne da dama wasu sun shigo wannan tafiyar saboda inganta harkokin noma da suka ga suna ta zama koma baya sakamakon canjin yanayi wasu sun shigo saboda rashin kyau ma na muhallin mu da muke da shi muna yin wannan abu ne saboda samar da ingantacciyar iska ta shaka sannan da samar da abinci mai inganci wanda za a ci da kuma sanyaya muhalli saboda irin illoli na zafin muhalli da kuma yaduwar cututtuka da suke da yawa a ciki. Tima Dr. Husna Baffa wacce ta kasance cikin ayarin Fanasiya Foundation a wurin taron wayar da kan da suka gudanar ta ce a mata yi gwamnati ta yi dokar da za ta haramta wa al'umma sare wasu nau'ukan bishiyoyi. gaskiya a lokacin da zan iya cewa na bautar ƙasa wadda ake kira nysc to sai ya zama da ne aiki gurin harkar dashen bishiya ɗebe bololi to tun daga lokacin sai hankali na ya karkata wannan sassan tun da kaga a yadda ya kamata kai ma'aikacin lafiya kai kafi kowa sanin me muhimmancin bishiya da kuma bololi sannan illar dai kai za ta dawo mutane zuwa su rashin lafiya da sauransu dai to wannan dalilin da ya sa kawai na fara kamar yadda aka yi bayani a lokacin asu. an ce bishiya guda daya idan aka sare ta mai da gurbin ta sai bakwai. so idan mutane suna yin hakan ana wayar da su kowa wani ma akan kanshi zai ce kai bari in je shuka wannan bishiya kaga kai ba ma baka sani ba amma muna samu ana mai da gurbin wannan abubuwan da ake sassarewa mm. sannan kuma kamar bishiyun da suke da matukar amfani ya kamata gwamnati ta sa ka'ida ko duka akwai bishiyun da ba za a sare su domin idan aka sare su an yi asara babba. Mai sauraro duka-duka abin da shirin yanayi da muhalli na wannan makon ya kunsa kenan. Amma idan aka kasance da mu zuwa makon gobe idan Allah mai kowa mai kuma ya raya mu za mu dawo da wani sabon shirin yanzu a madadin bakin namu da lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka. Sai Solomon Abu da ya daidaita mana sauti ni Aisha Mu'azu nake mana fatar alkhairi. A gai da Aisha Ma'azu, da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaici. Sakatare janar na kungiyar kawancen tsaro ta NATO, Jens Stoltenberg, ya faɗa jiya Alhamis cewa kawancen sojojin ƙasashen yammacin duniya da rundunar haɗin gwiwa na taimakawa Ukraine a yakin da take yi da mamayar Rasha da kuma hana rikicin yaduwa zuwa yaƙi tsakanin Rasha da NATO. Da yake magana a wani sansanin bazara a ƙasarsa ta Norway, Stoltenberg ya ce NATO na da alhakin da ya rataya a wuyanta na taimakawa wikiran da al'ummar Ukraine waɗanda aka yi wa yakin ta'addanci. A jiya Alhamis ƙasar Sin ta harba makamai masu linzami sha ɗaya cikin ruwan da ke kewayen yankin Taiwan a cewar hukumomin Taiwan kwana guda bayan da shugabar Majalisar Wakilan Amurka Nancy Pelosi ta kammala ziyarar da ta fusa ta Beijing. Ma'aikatar tsaron Taiwan ta faɗa cewa sojojin ƙasar sin sun harba makamai masu linzami girar dongpeng a cikin ruwa da ke kusa da gabar tekun taiwan na gabashi kudanci da kuma arewaci a wasu jerin gwanan jiragen sama da yammacin jiya alhamis jiya alhamis gwamnatin taliban a afghanistan ta yi kirarin cewa ba ta da masaniya cewa shugaban kungiyar alka'ida ayman al-zawahiri yana zaune a kabul tare da gargaɗin sakamakon da zai biyo baya da ba a bayyana ba idan amurka take ta ikon yankin afghanistan a nan gaba sanarwa a hukumance a harshen kasar da na ingilishi ta zo ne kwanaki kaɗan bayan wani harin jirgin sama na amurka ya kashe mutumin da ake nema ruwa a jallo da ya kitsa hare-haren ta'addanci a wata unguwa masu hali da ke tsakiyar babban birnin kasar afghanistan shugaban amurka joe biden ya tabbatar da kisan aljawahiri da yammacin ranar litinin din wakilai masu shiga tsakani daga kasashen iran da amurka da tarayyar turai sun koma tattaunawa ta tsawon watanni ba kai tsaye ba kan yarjejeniyar nukiliyar Iran da ta shiga mummunan yanayi. Haka ma kamar yadda masu sa ido na ƙasa da ƙasa suka amince jiya Alhamis cewa jamhuriyar musuluncin ta Iran ta fara sabon faɗaɗa aikin inganta sinadarin uranium ɗinta. Masu raro a nan muka ƙarshen shirin namu na hantsi sai kuma can da la'asar da misalin karfe hudu na yamma idan Allah ya kai mu za ku ji daga cikin abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. kamar ko da yaushe za a iya zira shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshinmu na voahouse.com da ma shafinmu na facebook yanzu a madadin muhammad hafiz baballe da ya ni gabatarwa sai salaman abu da ya bada umarni da ma injiniyanmu na yau nisar fili hashin gumel da na kuma gabatar nake cewa sai allah ya kara haɗa mu salamu alaikum